da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na kawo sakonni daga sassa na duniya da ake aikowa da shi domin a bawa 'yan dambe ko makaɗa ko kuma wasu wanda masoya suke aiko da shi domin a basu to a wannan rana sai dai eh, masu kallonmu da sauraronmu kun san an ce idan dambu ya yawa baya jin mai na mm, take kuma wani wani sakon da za ku ga kun aiko wani sakonnin gaskiya saboda yanayin aiki ba ma yin bidiyo don haka sakon da ka ga mun yi bidiyo to aiki bai mana yawa ba don haka masu kallo za ku dinga haƙuri sakon da kuka kun aiko mun yi bidiyo sai ku yi haƙuri wanda kuma bai ga an yi masa bidiyo ba shi ma sai ya haƙuri saboda sakamakon aiki sauransu to lallai masu kallo kuna kokari kuma Allah saka muku da alkhairi da irin wannan taimaka yan damban da kuke yi da sakonin da kuke aiko musu da sassa daban-daban na duniya eh, na san yan dambe suna godiya ko ba ku godiya Allah muna godiya wannan yana ishe ku Allah yana ishe ku ba ma sosai masu kallo kamar yadda muke gaya muku kofa abu da take a kowane lokaci domin in ka aiko da sako za a zo a kawo dan dambe wala ai bidiyo wala kuma wani aiki yanayin aiki zai sa ba za mu samu damar yin bidiyo amma Allah za mu mikawa duk waɗanda wanda kuka ce a bawa misali kamar duk sakon da aka aiko a bawa ba hagun wata mamman kaga shi bayana amma mun tura masa ta account in Allah yadda eh duk wanda kaga kun aiko da sako ba ku ga wai mun yi bidiyo ba to ba wai ba mu bashi bane yanayin aiki ne hana mu bidiyo amma za mu bawa mutum hannu da hannu insha Allah rabbi kamar ɗan yalan tula ga kwadiki shi ma aiko masa kuɗi za ga mun bashi kuɗin amma ba mu bidiyo ba sakamakon yanayin aiki to masu kallo a wannan rana ta wato juma'a wanda ya daidai da ashirin da wanda ya daidai da eh, ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku akwai sako wanda aka aikowa babun alkawoje da kuma autan na aisha to babun alkawoje bara mu fara da sakon bashir daga jihar neja bashir daga jihar neja ya aiko da kuɗi naira dubu uku ya ce ni ɗauki naira dubu ɗaya ɗari biyar autan na aisha a bashi naira dubu ɗaya ɗari biyar bashir daga jihar neja ga saƙonka kamar yadda ka aiko a bawa autan na aisha ka ce a bashi naira dubu ɗaya da ɗari biyar da ka ce a bashi ga shi lallai saƙonka ya ishe shi a bashir daga jihar neja ga saƙon autan na aisha da ka ce a bashi. ayya na gan na gode allah saka alheri. sai eh, alhaji Usman, wanda ake kira alhaji usman daga malabin amma mazaunin benin city ya aiko da kuɗi naira dubu goma sha bakwai ya ce a ɗauki naira dubu goma a bawa bahagon aliyu kawo je a wannan lokaci ni kuma ya aiko ya ce ɗauki naira dubu bakwai amma a cikin wannan naira dubu bakwai na zan bawa a watan na aisha naira dubu to lallai alhaji bashir alhaji usman daga jihar daga kasar benin abin mazaunin malabin ga sakonka shi ma ya ishi zai ishi yan damban da kace a bawa waɗannan sakon Allah yadda na san masu kallo amana ce kuke bamu kuma Allah yadda duk wanda kuka ba amana a bashi za a bashi alhaji eh, usman daga benin city mazaunin eh, wato dan kasar dan jihar dan kasar dan eh, malabin da saƙonka babu alkawoje da kace a bashi babu alkawoje alhaji usman daga malabin ah. na shi abin da ya ce a baka ah. sakonsa ya zo ya zo alhaji usman sako ya zo kuma na gode kwarai Allah ya saka da alheri godiya kai masa wallahi na gode kwarai Allah ya saka da alheri Allah rufa asiri wata na shiga dubu biyu da na ce zan baka ah, na gode shi ma kai Alhaji Usman Alhaji Usman na gode Allah saka da alheri sakon ya zo ko bai zo ba Allah ya ba zama tare ya zo to masu kallo kamar da muke gaya muku duk wanda kuka ce a ba sakon Allah da sako zai zo ga waɗanda kuka ce a bawa dan dambe ne ko dan kallo ko makaɗin dambe duk wanda kuka ce a ba sako kuma ina gaya muku dan Allah dan Allah domin ku dinga min afuwa dambu in yi yawa baya jin mai sakon ana aiko shi daga wurare daban-daban wani muna samun yin bidiyo wani kuma ba ma samun yin bidiyo kuma ana ba da yan damban sakon ana bada ko ba a bada Allah ana bada Allah ana gaskiya ana bada dan Allah ba su kallon kun afuwa ni dan adam ne kuma zan iya yin kuskure idan kun ga nayi kuskure dan Allah ku biyo ni ta WhatsApp ku mun voice ku ce abin da kai kuskure ne in Allah da ne muku alƙawarin zan gyara gaskiya ne amana ce kuka ba mu kuma dole mu rike muku amana gaskiya tunda ba kayan mu bane baya gwa kuke kuke ce a kawo Nera ɗaya in muka ci mun ci haramun sile biyar in muka ci wa mutum mun ci haramun don haka in Allah da duk sakon da kuke a bada idan kun gaba biyu ban Allah da za a ba mutum ba wani sako da ba a ba mutum ko ina ina ko ma ina ina za mu kira shi a waya mu tura masa in mun samu yin waya da shi za mu in ba mu samu yin waya da shi ba za mu tura muku tela din da muka tura masa wannan kuɗi in Allah yadda to masu kallo muna godiya ta na isha kaiwa a bashir daga jihar neja godiya tukunna a gida bashir na gode allah saka da alheri allah sanya alheri allah ba zama tare kuma eh, kaiwa shi alhaji wato eh, usman daga melabin shi ma kai masa godiya alhaji usman ina kawo gaisuwa gare ka mun gode irin kulawa da kuke muna mun gode irin kokarin da kuke mana mun gode Allah ya saka alheri Allah ya bar zama ta na shi eh, ba ga wani kawo ji mm. kai ka tafi mai kauri gaskiya ne <laughs> gaskiya ne wallahi alaji mun gode kuma Allah ya saka da alheri a taya mu da addu'a mu kuma insha Allah duk sannan muka je gidan nan be dan Allah ya za mu da mu baki iya mu kokari kuma mu Allah ya ba mu sa Alhaji Usman ne maka alƙawarin yanzu zan karbi number ka zan karbi number a ah, bahagon alkawoje zan tura maka an Allah da ne maka wannan alƙawari alfarma annabi Muhammadu kuma nuna godiya ɗan kallo kofa a take duk wanda ya aiko da sako kamar yadda muka ga muku in Allah da za a zo a bawa wanda kuka ce a bashi in Allah yadda sakon mutane da iya kuki suke akwa da sassa, duniya yana isowa wallahi yana isowa magana hizab wallahi yana isowa masu kallo Allah ya saka da alkhairi gaskiya to akwai magana guda daya wacce nake so mu yi ta ba ku alkawo Da. ba ta cikin wannan maudu'i din amma za mu yi ta wannan magana ɗaya na san kai mai gidan babu a autan Aisha kai mai gidanka ne ko mai gidanka ba gidana ne ka yadda a'a tun muna gida muna kawai mai gidana ne to babu alkawo je mm. akwai jiya an ta cece ku ci an ta cece ku ci mm. an ta yamu didi akan damban watan Aisha da dan yalan tula mm. an ga wai kai ne ka je ka raba damban wai me ya faru karaba damban nan kai wa duniya bayani yadda zaka kare kanka eh gaskiya ne hannun shi ke ciwo gaskiya kuma kowa ya gani kwana biyu din nan bai bai da saboda hannun shi Allah ke ciwo kuma ya gani an dade ana tawa mata hannun nan ko ba su ba to su yi dambe dama haka yace bari ya guda ya gani saboda dan ilin tula nan dama ya matsa mai sai su yi dambe hmm. na ce mai kana yace eh yana iya na ce hannun kana ce yana iya bari ya lallaba ya gani to haka su yi tuni ɗaya to sai ce mai wallahi hannun nan dai yana ɗan jin shi na ce to tunda hakan ne tunda kuma ba a tashi akan ba bari aka yi ba bari ka ba hakan nan yau tunda hannun ka ke ciwo ko da hmm. gobe ne ko wata rana in hannun ka ji sauki kana kuma mai ta dambe tunda yana nan kana nan ba gudu zai ba gudu za kai ba hmm. kaga abin da hana hmm, abin da sanar ba da min ba wai wata matsala ce ba bago alkawoje <clears throat> yan kallo sun ce wai a dambansa da bagon da bagon wata mamman ne samu wannan ciwo ko koya ne wannan to a dama yana da wannan targade ciwon eh. nan dama yana da mutum da yazo da shi eh, yana da shi to abin da ya tashi yake ka sani duhun turu ne dambe duk kashi duk kashin inda kashi yana da launi to hmm. yanzu hunturu abin yana motsa ko ba gaskiya ba duk inda mutum yake da launi in dai rauni na ƙashi ne to dole raunin nan zai dan motsa na ƙashi dole hunturu wasu sun ce wai faduwa ka hango a wutan shi karara mm. mm. kaga autan ba wato dan yalan tula tunda ya rataye shin nan a bayan buye masa tas tas tas sai ka ce kai yau za fa ai abun kunya yau ah. bara mu je mu rafa babu babu wani babu wani faduwa Allah hannun shi ne ke ce ba eh. komai ba abu duk masu wadi manganun su yan kallo ne kuma ba harama yan kallo su wadi ra'ayin su hmm. ko ga sai amma autan shi ban duk hango mai da wata matsala ba iya hannun shi ɗaya ne ke ciwo nan gaba hannun shi bayan ga wani ya dawo da filin zai yi ah. kai ka zo ka ce kai abin da shi eh, eh, to ai hannun shi ya tashi sannan a gane to kuma in bai dawo ai muna za su ce kaza kaza ni na zo na ce ni na hace sa ai ya na ba da na ce mai kun janun shi inda ko wani hannun shi ke ciwo bai ya duka da aka so ko ba gaskiya hmm. ba haka kuma mutane suna cewa ai kaza kaza ya gudu shi nan na ce ya kun janun shi inda ana nan ba a bari ba gobe na nan jibi na nan gasa kai mai gidansa ne an sanaka kare shi kai wata na Aisha ga faɗi gaskiya tsakaninka da Allah kaga duniya take jin ka. a'a dan matsu daga dan rana rana saboda duniya ta gan magana da bahago alkaji hadi haka take har na ke ci na kai kwana an ce an ce da mutun tin ce dan Allah araba ka da dan yalantu dan yalantu da nan ya matsa maka a duniyar nan yanzu a duniyar dan za a yi akwai wanda nake tsoro eh akwai wanda nake tsoro yanzu a duniyar dambe dai a duniyar dambe dai wani ne nake tsoro wani ne abban buga ba yanzu eh to wani ne nake tsoro yanzu a duniyar dambe dai eh. yanzu wani ne nake tsoro wani ne abban bugu yanzu ta yan ai turmi ɗaya ka karin tuma da gudu waje ka ce da Allah eh, bagon alkawaji araba dan banna to wannan ba komai ne wallahi ni wallahi a dambe na ba hangi koyin ba wallahi kawai hannu ɗaya ne na wanda ɗan da haka ne a watan na Aisha ka san ladi ta tawo ko hmm. ka san ladi ta taho ka san akwai maimaitin damban ku kai da autan na Aisha kai da bagon autan mamma ranar ladin nan ranar uku ga watan sha biyu shekara ta dubu da ashirin da uku dan bane wanda za a maimaita shi an ce wancan karin ka ci bukar azaba to wannan karin fa an karasa dan nan. ko ka gudu ko ka tsaya jira ɗautan kafin kai magana ka da shirin barin garin ne ko kana nan a tsaye ni ina ma roƙon Allah ma lahadi ta taho eh a dambe mu ya haɗu da ba hagu a watan mamma eh in dai da gaskiya ne za a yi damben eh. ina ma roƙon Allah dambiyan na ta ƙara haɗa mu da ba hagu a watan mamma ba kyalle bane fa to shi a watan na Aisha sha ba kyalle bane ko to ranar ladi ne za a maimaita ranar uku ga watan ina roƙon Allah ya ƙara maimaita dambe mu da ba hagu a watan mamma ni Allah ne nake roƙo ya ƙara maimaita eh, ya ƙara maimaita da kanka babu wanda kawo ci hmm. kai kuma akwai maimaitin damban banka fa da da dan alin dan shago ah. an ce tun da ka bugi dan alin dan shago na ka ta ce dan Allah alhaji ya ah. ku ga ku ga wa jama'a dan Allah ka dan alin dan shago ka da kama ni <laughs> haka ne Awa ni. Akwai mamancin damban ka kasan fansa ce yake ne. Ni. Eh. to ai damben ga. Shi ma ranar uku ga Ai tun na buge shi mu ne damben kuma ya kai biyu. Eh. To ga ina tsaron shi ina bashi damben kuma ba kuɗi ba. To wannan wannan damban da za a yi fa. Damban ne mai kalubale. Da. Ranar Ladi ne ranar uku ga Allah ba mu sa'a. Kawai Allah ya ba mu sa'a. Ka shirya? Muna nan. Muna cikin yarda kwana. Muna nan. Babu alƙawari kana da masoya. Daga jihar Kano. Daga jihar Neja. Daga jihar Kaduna. daga nan birnin tarayya Abuja ne me zaka ce musu ranar Ladi kana so ka ina so ka gayyace su da kanka daga jihar Kebbi gayyace su da kanka akwai maimacin dan banka kai da dan Alan dan Shago to asiya ne me zaka ce musu jibin Allah ya kai mu akwai dan bena da dan Aliyu saboda haka a taya mu da addu'a Allah ya ba mu sa'a hmm. a zura ido a gani ya insha Allah Allah ya ba mu sa'a jibin nan za a yi wanda za a yi kare da goyon kula. Hmm. Allah ya sa yadda a banka ka bai faɗi ba na kuma tun yanzu gaban ka ya faɗi hanya da na saba bi to in Allah ya so ba za ta bace min ba ba ta bace ma in Allah ya so autan na Aisha kai yanzu kura ka take tashi ko dan manka da dan bahagun autan mamma ranar ladin nan akwai masoyanka a jihar Neja akwai jihar Kebbi akwai jihar Kaduna akwai birnin tarayya Abuja da wurare daban-daban ina so gaice su da kanka ni ya masoya na fata alkhairi Allah ya kai muna lahadi lafiya hmm. ni ina son lahadi a ci ni bukata na a ci ma gobe lahadi gobe gobe lahadi mm. kawai ni dan ni bukata na kawai dan mai ta hada da bahagwa Ottoman mamma mm. kawai ni dai haka dai nake so wato ka fusata ganin abin da ya faru wancan sati kawai dai ina son dan mai ta hada da bahagwa Ottoman ni babu abin da ya bukata na na bahagwa Ottoman mamma eh. ai shi baggari ba na baggari ba wuya eh, tassa an ce hmm? su ta kira shi amma mata ta ni mama ta an yi mama ta na kira eh. akwai wani mata ta kira ne <laughs> kowa ta yana kira ne kawai ni na so a cin dambe nan da mun kai wansu gari na mace lokacin mun zo an san kuɗin na hmm. na so ya ƙara ba dambe na so a ce ina garin ga mu yi dambe mu yi bala'i dambe na Aisha wasu za su fa kudi kake hmm. wasu za su ce wa kudi tunda ai ranan tun daga lokacin da kuke damban nan wata na Aisha an ga in ka in ka fito in ka garo ma in ka kalli arewa sai ka mai kawo da kanka kana tsammanin a wata na ba hauka wata mai yana haka ne <laughs> kai al'anyari da Eh. a dai duniyar dambe a dai eh. duniyar dambe in eh. an ce yan dambe za a kawowa ka a kayan ba hagu a wata mamman ka a kamin shi dun ba irin ba hagu a wata mamman dun ba irin ba hagu a wata mamman ne wanda za mu dambe biyar wanda zai jurewa mu yi mu dai sati guda da shi muna dambe bai iya jurewa wallahi mu yi sati guda da shi muna dambe da shi wallahi bai iya jurewa mataccen zuciya gare hmm. wallahi wai ai abin da yan kallo suke ta wai ranar wai daga ya lalubu aka tsince ka sai a tsince ka a bayan bu hmm. eh <laughs> na Aisha kawai nan zancen mutane ɗaya ne eh. ni zancen mutane ɗaya na gani wallahi kawai ni ba abin da ke damu na ran nan kawai dai ka Wallahi ya ga mu lafiya me yake damun ka ni ba abin da ke damu na a ranar an ci an ka kashe kan ba karfi ka da karfi na na to kaman doki Allah wallahi babu wani kawo hmm. je to da yawa yanzu duniya take jin muni da kai da na Aisha ni ga ka gashi kana ta kana ta kokawa sau da yawa a bidiyo in mun fira da kai kana ci na Aisha baya tsaye da kafa kai ko mai gidanka ne yaronka ne kai mai gidansa ne shi yaronka ne hmm. yanzu me kake so ka ce masa ga ka gashi hmm. a ah, dama ai magana mun kashe magana eh. ya dama ya ce min ranar wallahi kuma hawa yau hannun shi ke ciyo eh. ya ce jin ya kano shi kamar guncewa yake ranar nan eh. shi na sai yana gudu yana ja da baya to haka ai ka san damin da kai min kwanaki ma na ce ma ban ni kuma ban tambaye shi dalilin me yake gudu ba hmm. amma sai na tambaye shi na ce mai duk Allah menene ke sa yana ya ce wallahi shekaran jiya har ga Allah hannun shi yake ji kaman guncu yake hmm. ya ce babu da za shi ne ranar saboda ranar lahadi ne taro ne babu da ya ce amma ranar hannun shi yake ji yake ji kaman guncu yake hmm. to kaga shi na sa ya irin wannan dambe gaskiya ne to kaga ni wallahi ban sani ba mutane suna tambaya na ni kuma ban san ansar da zan ba su ba gaskiya ne eh to saboda haka amma tunda hannun shi ne ke ji yanzu kuma in Allah ya so mun gano to Allah kai mu jibi yanzu wannan karin zaka zo ka tsaye in Allah ya sa da in Allah ya sa wanga karo jibi in Allah kai mu zai aje kawa kuma in Allah ya so don nan muna fata ba za a yi turmi biyu ba inda an dace ba za a yi turmi wai masu duk mai hada zai wata suna ta umma wai wai damban ku gaba ɗaya masu gidajen ku ne suke samu ku ba wai damban ku bane to da kai da watan na Aisha a'a to ai kowa in haka nan na ai kowa masu gidaje ne suna yi mai baki yayi na shi ko ba mm. gaskiya Allah ba mm. kowa duk dan da mai da kudu da jamu da gurma mm. kowa ana yi mai baki irin kokari ya kadai mu masu gidajen mu suna muna ne fata alƙi kuma suna muna addu'a ne ko gaskiya ba to amma sai su dinga cewa gulma da tsafe tsafe mun kai me da ni mm. mu kawai roƙon Allah ne ko gaskiya ba to su ma suna yi ko mun yi su tawakkali ko ga yawa ko mun yi su tawakkali mun yi su dangana mm. ko ba gaskiya Allah ba don mu dan dambe ko ya kashe dan dambe mu mutun nawa to mun ba za mu damu ba ko mun ji ce sai dai mu aje ga zuciya to amma mun san da yadda Allah ya gobe sai mun an samu wani koci wannan da annan ko kuma wani wani wani a wani wuri sai an samu wanda abin nan Nususan fotar su na jama har masu hawan jini mun hmm? sani akwai. Eh akwai masu hawan jini. Mun sani ba. Allah. Na jama. To kun samu hawan jini. Kun samu hawan jini. Dan da ba ga ana jini irin hawan jini da mun samu sai Allah ya yarda. Mu muna tawakkali sannan mu yan dambe na gudu da tun a da mu ba mu da rashin kunya da zamu je mu abin nan. Karibi hmm. kwanakin bayan Ramadan abubuwan da yace ai da atamurin da aka yi mai a can so ku dace ai shi wallahi yanzu dogo mai takwasar ya ka hange. Eh. Saboda shi duk wanda Allah ya sa buge bago mmetoka sala yanzu babu wanda yake ango yake ange ba mm. dogo mmetoka sala don haka ba dogo mmetoka ba an shine ba mm. ko ba gaskiya Allah ba sannan misali tai kwa bugi dogo mmetoka ai ba bai wani abu saboda dogo ya yana shi lokaci mm. magana hisabilillahi abin da da ya alfahari waɗanda aka gaje hanga ya hange ni ko autan na isa, ko manu ko ko zanu hmm. ko bahagon alikanzula su mu aka da ya sa gaba ko gargwaya duk wanda Allah ya sa buge shikenan hmm. waɗanda da kaji na ambata da ya buge wasu ciki kuma wasu ciki kuma sun buge shi hmm. kafan jeni ya buge wasu wasu kuma sun buge shi kafan jeni to amma shi duk wanda ya buge bahagon mai tawasala yanzu dokumenta tawasala hange to dalilin me zai zai kyaka don kuma ba sa'an shi ne ba to sai gashi kuma to aka san Allah yi yana kallon mutane hmm. kuma ka sai ya san Allah ya san gaskiya to kuma ga nan kuma Allah ya sa komai da wasu ba ba kuma ta wani shanya shi hmm? mu wai mu wai ba wai an fi mu nishin kunya kuma wai ba wai an fi mu dambe ba hmm. wai an garna an bada ma gani ga manu ga bagon ziyanu ga wata na ishan ga bago alkanzula ga garko yayan wai an ga in Allah ya so in ya yi wasu dambe cikin wasu wasu sun yi shi dambe maganan gaskiya in yayi wasu damben wasu shi shi damben abin jini to amma ba mu taba sai ka hada min ba mu taba muka muka je muka kama masu gidajen shi ba saboda mu ba mu da wannan zuciyar ta rashin mutunci hmm. ko ba gaskiya ba amma mun san in sa'a mu kake ko kuma in makidi ne hada hmm. makidi shi ya hada ko kuma mai gidan dambe shi ya ga dambe ya cancanta zai kawo yan kallo mai gidan dambe shi zai samu damben kuɗi haka misali kamar in mu mun zo ga gida mun buwaya kamar an cimma gayen su mai gidansu ila shi ke tashi ko kuma in an sa damben mu da mai su, yana ka kuɗi mai gidan shi zai samu damben kuɗi. Eh, autan ba haka malaka wuce kafin murfe wannan batu akwai irin su wasu masu gidajen ku da suke tura muku da alhairai daga sassa daban-daban irin su eh, alhaji abubakar dan yabo hmm. irin su wato Eh, angon engineer wannan injiniya habu mm, wanda shi ma ya sa aiko muku da sako irin su gasunan bila adadin jamawa har jamawa ma wasu suna aiko muku da sako da gurma da da kudawan dan duka suna aiko muku da sako to ina so ku musu godiya irin ahiran da suke aiko muku gasunan daban-daban wasu ba sai mun ambaci sunan su saboda in kamar ina ku ya muku idan idan a menene yawa baya jin idan buyi yawa baya jin mai gaskiya ne amma Allah da duk sakon da aka aiko ana kawo yan kallo ana wallahi duk sakon da aka aiko wallahi muna Allah yana ko muna godiya kuma wallahi muna godiya wallahi Allah ya saka alheri Allah ya rufa asiri yanzu wannan sakon da kuke aiko yan kallo na san yan damban nan kuna ƙara musu karfin gwiwa wanda ko dan damban ya tashi ba shi da kuɗi kawai sai ga an aiko masa da ta 10,000 ko ta 1,500 ko ta 1,300 wallahi Allah ita kyauta ba ta kaɗan ba ta yawa ko nawa ka aiko za a zo a ba mutum ko mutum zai ji daɗi mutum zai san cewa kai masoyin ka sane ba ma sai ka ko baka aiko masoyin sa ne mun sani amma insha Allah rabi ko ka aiko din ma sallallahu alhamdu kuma ana zuwa a ba su to masu kallo wannan gode da irin gudunmu da kuke bawa yan kallo kuke kuke ba yan dambe da kala da mu kanmu yan jarida muna jin daɗin sakon da kuke aiko kuma duniya tana kallo Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ya ƙara wa dukiya albarka masu kallo muna godiya eh na ƙarshe da zamu ce eh, insha Allah rabbi autan na Aisha da bagon autan mamman za su fafata dan bi ranar ladin nan wanda ya daidai da uku ga watan shi na ma matsa lahadi bar su zuwa wallahi na shauta na Aisha na taya mutum ina farin cikin lahadi Bagon ali kawo da za su ƙara maimaita damban tsakanin sa dan alim dan shago shine damban neman fansa hmm. to shi ma ranar ladin Allah da masu kallo a tare da ku ranar ladin Allah yadda a taya mu da Allah. a taya mu da addu'a